واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi biyu ga watan ramadan hijira ta 443 ya dace da uku ga watan hudu shekara ta 2022 muna fara mika godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya isar da rayukanmu zuwa ga wannan wata mai yawan albarka kuma muna roƙonsa ya agaza mana mu iya aikata ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata kuma muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya karba mana ayyukan da muke gabatarwa Allah madaukaki ya taimaka mana da wajen gudanar da fassaran littafinsa mai girma kuma ya mana sa ta alkhairi tare da waɗanda suka taimaka wajen shirya gudanar wannan tafsirin hakanan kuma waɗanda suke yada shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu na tarayya cikin lada daga duniya har zuwa kiyama a wannan shekara za mu ci gaba da tafsiri ne daga ayata 45 ta suratun namli insha Allah za mu yi ƙoƙarin karanta aya ta 45 zuwa aya ta 58 waɗannan ayoyi da za mu karanta wato suna ɗauke da bayani a kan ƙulla makirci ga salihai bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى فأخاه صالح نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا Allah madaukaki ya ce hakika mun aika ma samudawa mun aika musu dan uwansu annabi salihu alaihi salam sakon da annabi salihu alaihi salam ya je da shi daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga samudawa a ni'budullah shi ne cewa ku bauta ma Allah saƙon da Allah maɗaukaki ya aika ma samudawa ta hanyar annabi salihu alaihi salam a ni'budullah Allah ya ce ku bauta ma Allah wata wannan shi ne maganar annabi salihu alaihi salam fa'ida kun fariƙani Allah ya ce sai gashi sun zama jama'a kashi biyu mutanen annabi salihu alaihi salam sai gashi sun kasu kashi biyu ya suna jayayya to a nan suratun namli Allah subhanahu ta'ala bai bayyana husumar da mutanen annabi salihu suka yi ta dalilin wa'azin da ya gabatar da shi ba amma idan ka dubi suratul araf aya ta 75 zuwa shida Allah madaukaki ya kawo bayani game da wannan husuma da ta kasance a tsakanin mutane a bayan zuwan annabi salihu alaihi salam Allah madaukaki ya bayyana a suratul a'raf قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به موقنون قال الذين استكبروا إلا بالذي آمنتم به Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana husumar da ta auku a tsakanin mutane bayan zuwan annabi salihu alaihi salam amma suratun a'raf Allah ya bayyana wato an samu husuma a tsakanin muminai da kafirai kalar al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladina istud'ifu liman amana minhum أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون muminai suna cewa mun yi imani da abin da Allah ya aiko annabi salihu alaihi salam da shi kafirai suna cewa inna billadhi bihi kafirun mu mun kafirce ma abin da kuka yi imani da shi su kaga an samu jayayya wannan ita ce jayayyar da Allah madaukake ya faɗa a nan suratul namli wato bayan zuwan annabi salihu alaihi salam a maimakon mutanensa su karbi sakon Allah sai zama ta husuma ta shiga a tsakanin su kafirai suna kin abinda annabi salihu ya zo da shi قال سي النبي صالح يتي يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال سي النبي صالح يتي يا قومي يا كو جماعة لما تستعجلون بالسيئة دم ne kuke gaggauta don me kuke gaggauta abin da ya zama to mummuna makawunan ku kablan hasana a maimakon gaggauta aikata abin da ya zama to alkhairi ne laula ta safirun Allah don me ba za ku nemi gafaran Allah ba me ya hana ku nemi gafaran Allah La'allakun turhamu. domin fatan ku samu rahamar Allah wannan aya tana cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa istighfari sunnar annabawan Allah ne da kuma manzanni gaba ɗayansu al-istighfar neman gafara annabawan Allah gaba ɗayansu suna istighfar wannan yana cikin dalilai annabi salihu alaihi salam yake cewa laula tastaghfiruna Allah me ya hana ku nemi gafaran Allah kuma hakika Allah madaukaki ya ba mu misalai daban-daban waɗanda suke nuna cewa duka manzannin Allah tabaraka wa ta'ala wato sun girmama istighfari sun yi riko da istighfari a rayuwarsu tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa kan annabi isa alaihi salam duka manzannin Allah za ka gani a wata ayar wa ka'ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyun kathirun نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين wato a suratul araf eh, Allah madaukaki ya yi bayani kashi biyu kashi na farko ya tabbatar da duka annabawan Allah sun nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wa ka'ayyin min nabiyyin qatala biyu na kasirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا wanda ya nuna cewa duk sa'ilin da annabawa suka samu kansu a cikin wani yanayi na tsanani suna komawa ga istighfari su ta neman gafaran Allah subhanahu wata'ala kuma a dalilin haka Allah madaukaki ya saka musu ya saka musu sakayya mai kyau fa'atahumullahu sawabad duniya, wa husna na akhirah to ba annabawa kadai ne. duka bayan Allah na kwarai suna mai da hankali ga istighfar saboda ita ah, al-istighfar kamar yadda annabi salihu ya faɗa a nan abu ne wanda ke kawo ma bawa ya dace da rahamar Allah لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون فالاستغفار يجلب الرحمة neman gafaran Allah yana jawo maka ka samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wannan babu shakka wannan ayar tana daga cikin ayoyi waɗanda suke ɗauke da bayani muhimmi game da fa'idodin da suke cikin istighfar game annabi salihu alaihi salam ya dunkula maganarsa game da fa'idar da ake samu ta istighfari ya dunkula fa'idar eh, fa'idojin suna da yawa laula tastaghfiruna Allah la’allakun turhamun domin kalmar rahama rahama tana da faɗi. saboda haka yasa idan aka ce me ya hana ku nemi gafaran Allah da fatan za ku dace da rahamarsa malamai sun yi ta ƙoƙari su warware wannan kalmar da take dunkula a nan ta rahamar Allah subhanahu wata'ala wanda ake samu ta dalilin istighfar daga cikin malaman da suka yi sharhi akai akwai Ibn al-Qayyim a littafin sa Madarijus Salikin a juz'i na farko shafi na 283 rahaman da Annabi Salihu ya faɗa a nan Annabi Salihu alaihi salam yana cewa mutanansa ah, me ya hana ku rika neman gafaran Allah me ya hana laula ta na Allah me ya hana ku ringa neman gafaran Allah idan kuna yi to akwai fatan za ku samu rahamar Allah wannan rahama ta Allah din Ibn Qayyim Jawziya yace ta kai kashi goma kuma duka bayanin su ya zo a cikin Alqur'ani rahaman Allah da ake samu ta istighfari tunda rahama abu ne wanda ke mai fadi abubuwa goma ne suke dunkule a nan da farko babban abin da za ka samu ta dalilin istighfari shine gafaran Allah shi kansa domin duk mutumin da ya nemi gafaran Allah Allah zai gafarta masa wannan shine fa'ida ta farko ka yi ma Allah laifi ka nemi gafaransa ya yafe maka wannan ba shakka babban fa'ida ce fa'ida ta farko ta istighfari ita ce samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya zo cikin kamar yadda muka ce fa'idojin nan guda goma duk suna cikin alkur'ani da ka same su a wurare daban-daban akwai a tsoratun nisa'i akwai a tsoratun nisa'i wanda ya nemi gafaran Allah zai samu gafaran Allah babu shakka wannan ka'ida ce matukar kana da numfashi baka bar duniya ba idan ka nemi gafaran Allah kuma aka kiyaye sharuɗanta to Allah zai gafarta maka duk wanda ya aikata laifi ya nemi gafaran Allah Allah zai gafarta da shi wanda ya zo cikin alkur'ani ah, yana suratun nisa'i wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah wanda ya aikata wani abu mummuna ko ya cuci kansa idan ya nemi gafaran Allah yajidillaha ghafurur rahima zai tarar da Allah mai yawan gafara Allah mai yawan jin kai ashe babu wani laifin da mutum zai nemi gafaran Allah Allah bai gafarta mishi ba hatta shirka hatta shirka domin kalmar ta kunshi shirka din wa man ya'mal su'an wanda ya aikata wani mummunan aiki ko da shirka ce shirka mummunan aiki ne aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullah ghafurur rahima fa'idar farko ta istighfari za ka samu gafaran Allah fa'ida ta biyu amanun min al'uquba wato idan mutane suna zama a ƙasa idan suna istighfari to kamar suna da amana Allah ba zai saukar musu da uquba ba idan dai mutane suna istighfari to kamar suna da amanar Allah ne komai yawan laifinsu Allah ba zai musu azaba ba so istighfari baya ga cewar yana sama maka gafaran Allah sannan kuma istighfari amanun min al-uquba istighfari yana zama garkuwa gare ka game da ukubar Allah tabaraka ta'ala saboda ka ba wanda ke bukatar istighfari kamar wanda ma bai bar zunubi ba wanda bai riga ya bar zunubi ba domin yana yana tsammanin saukar ukuba ta Allah tabaraka ta'ala amma idan yana istighfari babu shakka Allah madaukaki ba zai halaka shi musamman Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a ƙarshen sura wanda ya zo cikin alkur'ani na tsakiyar sura suratul anfal wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim Allah ya ce ma annabi Muhammad Allah ba zai musu azaba ba alhali kai muhammadu kana cikinsu matukar annabi muhammad yana doron ƙasa matukar manzon allah yana da rai allah bai saukar da azaba saboda albarka da kuma darajar da annabi muhammad yake tare da ita allah ba zai saukar da azaba ga kafirai ba wa an tafihim alhali kana cikinsu sai allah maɗaukaki ya ce ai allah ya sani akwai lokacin da zai zo kuma babu annabi sai ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allah mu'azzibahum wannan ya nuna bayan rasuwar manzon Allah idan annabi ya rasu dama idan annabi yana da rai shine garkuwa azaba ba za ta sauka ba to in ya rasu fa me garkuwar mu sai Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba mai yi musu azaba bane sai Allah ya kawo a matsayin siffa gare shi a matsayin siffa gare shi don ya nuna maka da'iman har abada har abada ko da dai babu manzon Allah amma matukar mai laifi yana istighfari Allah ba zai halaka shi ba to kaga fa'idoji ne muhimman gaske ba kuma mutumin da ya bar laifi ne ya kamata a ce ya rike istighfari kadai ba hatta mutumin da bai riga ya bar laifin ba kana aikata laifin ka yi istighfari wannan istighfarin naka yana zama amana gare ka game da azabar Allah to kaga fa'ida ce saboda haka ita ma rahama ce na uku sababi ne da ke yaya damuwar dan adam mutane da yawa ba su gane ba idan ka shiga kakani kai ka shiga kunci na rayuwa ka shiga damuwa mai tsanani ko ma ga istighfari mutane da yawa ba su gane ba kaga da istighfari da salati ga manzon Allah wallahi mutumin da ya rike su ya daina addu'a zai ga biyan bukata kama daina roƙon Allah ka rike salati ga annabi Muhammad da kuma istighfari magana ta kare akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lazima al-istighfara wanda ya lizimci istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja duk wata damuwarsa Allah zai sa masa bude a cikinta wa min kulli dhiqin makhraja kuma duk wani kunci Allah zai sa mar mafita wa razaqahu min haythu la yahtasib kuma Allah zai masa arziki ta inda baya tsammani wannan hadisin yana sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah isnadin sa yana da rauni amma akwai malaman da sun inganta shi kamar bin Baz yana majmu'u fatawa mujallal na 26 shafin da ke kuma saboda ya dace da bayanai da suka zo cikin alkur'ani to babu shakka duk mutumin da ya lizinci istighfari zai ga buɗe Allah zai yaye masa da moshi abu na hudu yana zama dalilin saukar ruwan sama ruwan sama rahama ce waɗannan abubuwa su ya sa annabi salihu ya dunkula su ya ce istighfari yana samar da rahama wato ya dunkula su a ƙarƙashin wannan kalma wannan ya zo a ta bayanin annabi hudu alaihi salam nan maganar annabi salih an samu bayanin annabi hud aya ta biyu wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai ya ku jama'a ta ku nemi gafaran Allah ku tuba gare shi in kun yi haka yursilis samaa alaikum midrara Allah zai sako muku sama ta rika kwararo ruwa gare ku wa ya zai dukkan kuwatan ila kuwatikun duk ƙarfin da kuke da shi Allah zai muku kare wala ta tawalla mujrimin su babu shakka istighfari yana sa Allah ya saukar da ruwan sama domin haka idan ma fari ake ciki babu abin da ya kamata mutane su rike kamar istighfari saboda idan suna istighfari idan dalilin laifinsu ne Allah madaukaki zai kawar da wannan fushi nasa ya sauka musu da ruwa na biyar istighfari yana zama sababin tsirar dan adam a duniya da lahira duk mutumin da ya rike istighfari zai tsira idan aka ce za ka tsira komai hali na kakanika yi su yanayi da mutum ya shiga idan ya rike istighfari Allah maɗaukaki zai fi da shi wannan ya zo cikin bayanin Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun La'allakun tuflihun ya ku muminai ku tuba ga Allah gaba ɗayanku kaga babu wanda baya buƙatar tuba kowa yana buƙatar ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe mana Allah ya ce me ya hana ku tuba ga Allah La'allakun turhamuna akwai fatan za tuflihuna akwai fatan za ku tsira so tsira yana tare da mudawamatul istighfari a dawwama ana neman gafaran Allah tabaraka wa na shida da bakwai wannan sun zo ta bayanin annabi nuhu alaihi salam suka ga kowane annabi akwai fa'idar da yake bayanin ta game da istighfari annabi salihu alaihi salam ya gaya mana fa'idar istighfari ana samun rahmar Allah annabi hudu alaihi salam ya gaya mana fa'idar istighfari ana samun saukar ruwan sama annabi nuhu alaihi salam ya tabbatar da ana samun albarkacin noma sannan ana samun haihuwa ta dalilin istighfari wannan ya zo cikin suratu nuhu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu na, ghaffara yursilis samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina kaga kenan mutum yana iya samun haihuwa ta dalilin istighfari wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara shi yasa yake musu hada a ƙarshe yace malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ku ba ku da nutsuwa ga Allah ga abin da za ku yi mai sauki ku samu saukin rayuwa Allah ka samu iya sai abu na takwas duk wanda ya rike istighfari to zai gagari shaidan da kaga wannan babban nasara ce shaidan yana son ƙarfin mutum amma idan ka rike istighfari to zaka fi ƙarfinsa wannan ya zo ta hadisin manzan Allah akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna ash-shaytana qala wato shaytan yayi ma Allah alƙawari <clears throat> yace wa izzatika na rantse da buwayarka ya Allah la abrahu ubwi ibadaka ma damat arwahuhum ba zan kushe ba ina kokarin halaka bayinka matukar rayukansu suna jikunansu matukar akwai rai a jikin dan adam to iblis ya ce ba zan kushe ba ina kokari sai na halaka shi kaga kenan babu lokacin da kake tsira daga daga shaidan sai idan rai ya fita daga jikinka shaidan ya yi yaran tse da Allah wa izzatika ba zan gushe ba zan yi ta ƙoƙari in gana hallaka bayinka na ɓatar da su matukar akwai rai a jikunansu to sai shi kuma Allah maɗaukaki ya ce wa izzati wa jalali wa irtifa'i makani Allah ya ce ni kuma na rantse da buwaya ta da ɗaukaka na da ɗaukakan matsayina la azalu aghfiru lahum ba zan gushe ba ina gafarta ma bayina mastagfaru ne in dai suna neman gafara na to kaga shedan yana kokarin hallaka dan adam kai kuma kana neman gafaran Allah Allah yana gafarta maka sai zaman to ka gagari shedan duk wanda zai nemi gafaran Allah to ya gagari shedan hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 104 abu na tara duk mutumin da ke istighfari yana samun dadin rayuwa ka san ba kowa ya samu daɗin rayuwa ta duniya ba to babu wanda zai mori rayuwar duniya sai wanda ya rike istighfari idan kana so ka ji daɗin rayuwar duniya ka rike istighfari kar ka dauka kudi shi ke sa a ji daɗi ba shi bane da kuɗi da mulki da kasaita da duk wani abin da mutane ke tunani ba su suke sa a ji daɗin rayuwa ba da yawa za ka ga mutum yana da dukiyar amma a cikin ransa a cikin kunci yake to idan kana son ka ji daɗin rayuwar duniya ka rike su fari, in ji Allah wannan ya zo a cikin suratul hudu aya ta uku wa an taghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ku nemi gafaran Allah ku tuba ga Allah shine Allah zai ba ku daɗi za ku ji daɗi kyakkyawa na rayuwar duniya ila ajalin musamman har zuwa mutuwa ku ashe kaga daɗin a nan duniya ne ba lahira ba Allah zai baka daɗin rayuwa gwargwadon zaman ka a duniya har zuwa lokacin da zai karbi ranka wa yu'ti kullu fadlin fadlahu wannan bai hala bai hana ainihin falalar da Allah ya rubuta zai baka ba amma dai wannan wata gara basa ce kyauta ce Allah zai maka idan ka riƙe istighfari to zaka samu dadin rayuwa wa in tawallaw fa inni akafu alaikum azaba yawmin kabir sannan na ƙarshe fa'ida ta ƙarshe da take istighfari wanda malaman sunna suka tabbatar shine aqallun nasi awzaran idan kana son a lahira idan aka dubi kowa don mutum yana daukan zunubinsa akan shi mutum zai tashi a lahira yana ɗauke da zunubinsa a kan shi idan kana so ka san waɗanda a lahira zunubin da ke kansu bayi da yawa su ne masu neman gafaran Allah mutum zai tashi a lahira zunubin da yake kansa don kowa zai yi dafan laifin da ya aikata amma saboda istigifari da ka aikata sai zama abin da za ka tashi da shi na laifi ba shi da yawa akwai hadisan abdullahi bin busrin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa tuba liman gujida liman wajada fi sahifatihi istighfaran katira maza Allah yake ma dalla ga wanda ya taras da istighfari mai yawa a takardan aikinsa wato yana da kyau a ce ka samu istighfari mai yawa a littafin aikinka wannan hadisin shi yasa malamai suka yi muhawara shin a tsakanin zikirin Allah da istighfari wanne ya fi misali ka zauna kana zikirin Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar da wanda ya zauna yana istighfari wanne ya fi saboda ga hadisin manzon Allah annabi ya ce madalla ga wanda aka tashi a lahira da aka ba shi littafi sai taras da istighfari a ciki yafi yawa kaga da manzo Allah yake karantar da mu wato kafi yawaita istighfari akan zikiri shi yasa manzo Allah ya yaba mu mutumin da aka taras da istighfari a littafinsa sa yafi yawa wannan an samu muhawara saboda babu shakka zikirin Allah ya taras da falala mai yawa ta hadisai masu dimbin yawa ga ayoyin alqur'ani to amma ga hadisi manzon Allah da ke nuna cewa a taras da istighfari a littafin aikinka abu ne mai kyau kuma hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 393 kaga in so samu ne ya kamata a ce kana yawaita istighfari a rayuwarka har ma hadisin yana nuna mana inda hali wannan istighfarin yafi yawa akan ma zikiri da kake yi to daga cikin waɗanda suka yi wato magana akan wannan hadisi akwai ibn al-qayyim jawziya a littafin zikirin sa al-wabil sayyib akwai littafin zikiri da ya rubuta al-wabil sayyib shafi na 124 yace ya tambayi ibn taymiya saboda malamin sa ibn al-qayyim jawziya yace ya tambayi ibn taymiya to ga wannan hadisi da aka samu daga manzon Allah annabi ya ce ma dalla ga wanda aka tarar da istighfari mai yawa a cikin littafinsa a ranar tashin kiyama yas'alu ba'dun nas ayyuma anfa'u lil abdi wanne yafi amfani ga dan adam at-tasbih aw al-istighfar shin tasbihi ne ko kuma neman gafaran Allah ne wanne yafi fa'ida wanne yafi amfani da sai ibn taymiya ya bada amsa ta ilimi yace ka lura da da mutum idan kana sawbu naqiyan idan mutum kayansa yana da tsafta tufafinka tufafinka yana da tsafta me fi bukata idan tufafinka yana da tsafta abinda kafi bukata albukuru wa ma'ul wardi an kayanka da ka buɗe a daka <clears throat> ka buɗe akwati da ka buɗa akwati sai ka tarar da tufafinka a wanke yake suna da tsafta a wannan lokaci mai kafi bukata da kafi bukata shine turare tun da dama kayan na wanke <clears throat> saboda haka sai a nemo turare sai a yayyafa ma wannan tufafi to tufafin ya ƙara ya ƙara armashi in ka saka za ka fito kuma kana ƙamshi sai ibn taymiya yake to <clears throat> misalin mutumin da ayyukan alkhairinsa sun fi na sharri yawa kenan wanda bai cika aikata zunubi ba mutumin da bai cika aikata zunubi ba abin da ya fi dacewa gare shi shine tasbihi da takbiri da hailala zikirin Allah saboda dama can yana da tsafta sai ya kara yawan lada sai malamin ya ce wa in kana da nasan amma da ka buɗe a dakarka sai ka ga tufafin yana da datti shin za ka ɗebo turare ka zuba mu tufafin in ce kaga an yi shirme fassabunu wal ma'u an fa'ulahu kaga sabulu da ruwa su za su fi dacewa da wannan tufafi to mutumin da ya zama ya kwana a zunubi ya wuna a zunubi me ya fi dacewa gare shi zikirin Allah ko istighfari kaga istighfari to abu ne misalin sa a fili wanda ke nuna cewar kowannen su babu shakka yana da falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma istighfari hakika yana da fa'idoji masu dimbin yawa wannan yasa wato shi annabi salihu alaihi salam ya dunkula maganarsa yake ga wa mutanen shi me ya hana ku nemi gafaran Allah da fatan ku samu rahamarsa rahamar Allah da take gafara take istighfari sune muka yi bayani kashi goma Allah ya samu iya kiyayewa me suka ce a gaba قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا طيرنا بك سيمتنا النبي صلى الله عليه وسلم أي مو mun camfe ka wa biman ma'aka da ma waɗanda suke tare da kai wato sun yi canfi ga annabi salihu saboda suna ganin zuwan annabi salihu da musulmai shi ya kawo musu ci baya a rayuwa kala sai annabi salihu ya ce musu fa'irukum inda Allah abinda kuke canfa yana wajen Allah abin nufi sababukum alladhi yaji'u bi minhu khairukum wa sharrukum inda Allah ai babu abin da ke kawo alkhairi ga mutane babu abin da ke kawo sharri ga mutane face hukuncin Allah saboda haka <clears throat> sharri da kuka da kuke aikatawa zunubin da kuke aikatawa shine sababin sharrin da ya same ku saboda idan mutum yana aikata zunubi to zunubin nan yakan jawo musiba gare shi to sharru ladhi asabakum bi zunubikum la bi shu'mi salih ba wai ta dalilin zuwa annabi salihu alaihi salam bane kuma duka kafirai suna yin camfi ga annabawan da aka tura musu kamar yadda kafirai suka yi camfi ga annabi salihu alaihi salam mun karanta a baya annabi musa alaihi salam shi ma banu isra'ila eh, kafirai sun yi camfi ga annabi musa alaihi salam zamanin fir'auna fa idza ja'atuhum al-hasan tuqalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man kaga zamanin annabi Musa alaihi salam kafirai sun yi canfi da shi idan alheri ya zo sai su ce ai ta dalilin su ne idan sharri ne ya same su ya ce ta dalilin annabi Musa alaihi salam ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun to haka nan annabi Muhammad shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa sun canfe shi da ya zo a suratun nisa'i aya ta 78 wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika qul kullun min indillah kaga shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai sun yi marcamci da aka samu fari sai suka ce ai dalilin zuwan annabi Muhammad ne to Allah mu da kuke ci gaba da bamu labari annabi salihu alaihi salam yace wa kana fil madinati wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun wa kana fil madinati a cikin birnin annabi salihu alaihi salam birnin da yake wa kana fil madinati wannan birnin tis'atu rahatin akwai mutane tara idan aka ce tif'atu rahatin ana nufin tif'atu anfusin an samu mutane tara a garin annabi salihu alaihi salam yufsiduna fil ardi wadanda suke barna a cikin kasa wala yuslihuna ba sa gyara an samu mutanen banza a wannan birni da annabi salihu alaihi salam yake mutane ne waɗanda babu alkhairi a tare da su shi yasa Allah madaukaki yace yufsiduna wala yuslihuna suna barna ba sa gyara suna barna me ake nufi da suna barna saboda zunubi da suke aikatawa duk sa'ilin da mutum ya aikata zunubi barna yake a doron kasa idan aka ce layu sulihuna ba sa ayyuka na kwarai shine ba sa gyara ba sa ayyuka na kwarai duk wani abin kirki ba za ka gansu a wajen ba wannan ya nuna cewar mutanen banza ne tsantsa la da wala kaseera kairi alkhairi babu wani alkhairi a tare da su sam sam قالوا تقاسموا بالله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مخلف أهله وإنا لصادقون قالوا تقاسموا بالله سكشي ku yi rantsuwa da Allah nahu wa ahlihi lalle za mu kai masa farmaki a cikin dare da shi da iyalansa wato akwai mutanen banza a garin annabi salihu alaihi salat waɗannan mutanen banza suka suka hadu suke cewa su rantse da Allah cewar za su kai hari ga annabi salihu alaihi salam a cikin dare wato za su kashe annabi salihu alaihi salam summa lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi sannan za mu gaya ma 'yan uwan annabi salihu mu ba mu halarci halakar iyalansa ba wa inna la na kuma mu masu gaskiya ne ya nuna cewa a zamanin annabi salihu alaihi salam akwai masharranta waɗanda suka shirya kisan annabi salihu da iyalansa za su kashe annabi salihu alaihi salam da iyalansa amma suna tsoron dangin shi dangin ɗin ba musulmai ba ne don ko da yake annabi salihu alaihi salam yana da mabiya musulmai amma makiyansa din waɗanda yake yankwantaka da su ba za su kyale a cutar da shi ba to saboda ake sa waɗannan masharranta suke kulla sharrin da za su yi a fakaice a lokacin da mutane ba sani ba sai Allah madaukaki ya ce a gaba wa makaru makara wa makarna makara wahum la yash'urun wa makaru makaran sun kulla makirci wa makarna makaran mu ma mun shirye mayar musu da makirci Wa wahum la yash'urun alhali busale ba to kaga kenan sun kulla makirci za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam asali da larabci na aka ce al-makru al-ikhtiyar fil a shirya dabara a boye mutum ya shirya wata dabara a boye zai cutar da wani ko zai zubar da jininsa ko zai eh, cimar mutunci ko zai taba dukiyarsa wannan duka makirci ne mutum ya shirya wata dabara ko dai zai halaka wani ko zai ci mutuncinsa ko zai taba dukiyarsa wannan shi ake cewa al-makru ya zo cikin mujamu su luga. Mujalla na biyar shafi na 245 haka nan lisanul arab <clears throat> a mujalla na goma sha hudu shafi na 111 fata sun shirya makirci ga annabi salihu alaihi salam da su hallaka annabi salihu ba su san cewa allah yana shirya mayar da makircin gare su ba shine sai allah ya ce فانظر كيف كان عاقبة مصرهم إنا دمنا دمر معهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم الله يشك دوبي يدى كرشم ما كرشنسو يكسنشي أنا دمرناهم شوى من هلكاسو وقومهم أجمعين دا متانسو باكيدا to kaga kenan shirya mugunta ga annabi salihu bai musu amfani ba sun shirya hallaka annabi salihu alaihi salam amma ba su yi nasara ba mai Allah yake a gaba fatirka ka khawiyatan bima zalamu inna gidajen su ne babu kowa a ciki wato sai Allah yana cewa ga gidajen su can <clears throat> kamar kana gani ga gidajen su can babu kowa bima zalamu saboda zalunci da suka yi Allah ya hallaka in ka tafsir dai kaga kufayi ne ba mai zama a ciki inna fi zalika laayatin lallai laayatan lallai cikin wannan akwai aya abin lura liqauni ya'lamuna ga mutanen da suke da sani waɗanda suke sanin aikin Allah wanda ya san yake da sanin aikin Allah zai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Ku an zainan wa an zainan ladina Amanu mun tsayar da waɗanda suka yi imani wa Kano ya taƙuni kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah Ta'abu Wa ta'ada. Wato a sharhi da zamu mu yi game da wannan abu da ya faru wanda Allah mu fita ya ba da sa shine ne abinda malaman sunna suke cewa. makirci abu ne wanda an daɗe ana shirya shi tun daga zamanin farko tun daga zamanin farko mutanen banza suna kulla makirci ga mutane na kokarin su ga cewa sun halaka su shi sa Allah ya ba mu misali da Annabi Salihu alaihi salam to ba shi kadai bane <clears throat> annabawa waɗanda Allah baraka wa ta'ala ya ba mu labarin su suna da yawa da ibn al-qayyim jawziya yayi bayani akan su a littafin sa kitabul fawaid shafi na 160 yake cewa duk sa'ilin da mutanen maza suka kulla makirci to shi kuma Allah yana kokarin mayar da wannan makirci gare su wanda shine abin da ya tabbata a cikin alqur'ani fa huwa mujazatuhu lil makirin bi awliya'ihi wa rusulihi duk sa'ilin da masu makirci suke kulla makirci ga manzanni da waliyan Allah فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسد شي الله سي wato ya warware makircin masu makirci da irin nasa shiri fa ya al makaru minhum akba'u shay'in wa minhu ahsanu shay'in saboda haka shi idan aka danganta makirci a gefen Allah tabaraka wa ta'ala sakayya ce kamar yanda ya yi bayani dangane da annabi salihu alaihi salam ya faru ga annabi isa allah ya ba da misalinsa a suratu ali imran ayata hamsin da hudu ah, wa makaru wa allah wallahu khairun makiri wa makaru wa allah wallahu khairun makiri sun kulla makirci allah ya shirya sun shirya nasu makirci allah ya shirya mayar musu da makirci wallahu khairun makiri wanda al-imamul qurtubi yayi magana anan kaga a labarin annabi salihu alaihi salam Allah ya ce wa anjaynal ladina amanu mun tsere da waɗanda suka yi imani wa kanu yatakuna sun kasance masu kiyaye Allah annabi isa alaihi salam in ka dubi tafsirin al-imamul qurtubi abin da ya faru وذلك أن اليهود لما اجتمعوا على قتل إيسى يهودا واسن شرية وذا سهلك عن النبي إيسى عليه السلام ذا سكشيش da kalal ta hariban sai annabi isa ya shiga ɗaki yana gudunsu lokacin da annabi isa alaihi salam ya shiga wannan ɗakin an bi shi don a hallaka shi annabi isa ya shiga wannan ɗaki sai ga mala'ika jibril ya sauko mala'ika jibril yana saukowa farafa'ahu jibril min alkuwati ila samai sai mala'ika jibril ya ɗauki annabi isa alaihi salam ya fidda shi ta taga ya tafi da shi sama ya kai shi inda Allah ya hukunta annabi isa an biyo shi a guje za a hallaka shi ya shiga daki kowa ya ga ya shiga daki faƙala malikuhum li rajulin minhum khabithin sai sarkin ya gaya ma wani mutumin banza daga cikin waɗanda yahudawan ana ce mar yahuza ya ce masa udkhul alaihi faqtulu ba ga isa ya shiga ɗakin nan ba ka bi shi in ka shiga ka kashe shi to shi wannan yahuzan fada kalal hauka <clears throat> yana shiga falam ya isa bai ga kowa a ciki ba da ya shiga bai ga kowa ba yana shiga sai Allah ya saukar da kamannin fuskar annabi isa a kan shi to kaga Allah ya mai da makirci kan wanda ya shirya shi shi yasa Allah ya ce wa makaru wa makarar sun shirya makirci Allah ya shirya mai da musu wallahu khairul makiri wa alqallahu alaihi shabaha isa sai Allah ya jefa mar kamannin annabi isa amma ta sama kawai ta kansa da ka ganshi kaga annabi isa amma cikinsa ba annabi isa ba to falan ma ka raja ya fito sai ya ce ban ganshi ba ce a ah, bayan ga ka shi yana cewa bai ga annabi isa ba suka ce ai kai ne isa dodon tsuwar da zai yi ba za su yadda ba falon ma faraja ra'auhu ala shabahi isa fa aka zuhu suka kama shi wa kataluhu <clears throat> suka kashe shi wa salabu suka rataye shi fa zalika kawo shi na limamun kutub ya ce wannan ita ce fassaran abinda Allah ya ce wa makaru wa makarar sun shirya makirci Allah ya shirya mai da musu makirci wallahu khairul makirin wato wannan aikin Allah ne tabaraka wata'ala kamar yanda yake tsere da bayinsa ya bayyana mana ya tsere da annabi salihu alaihi salam to haka nan ya tsere da annabi isa alaihi salam to babu mutumin da ya samu kullakullan makirci a rayuwarsa daga cikin annabawa kamar annabi muhammad babu wanda aka kulla masa makirci akai-akai na ƙoƙarin a gabayansa a hallaka shi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waka ali Muhammadin aksara min gari babu wani annabin Allah da aka kulla makircin kisansa akai-akai wanda ya kai yawan shirya makircin da aka yi don a hallaka manzon Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam gari guda sun yi ƙoƙarin hallaka shi kabilarsa ita kanta wanda Allah duk ya ba da labari a cikin alkur'ani kamar misali a suratul anfali ayata 30 wa idh yamkuru bikal ladina kafaru kaga duk kafiran makka sai da suka kulla makilci ga annabi muhammad li ka aw ka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kaga yanda Allah ya kare waɗancan annabawa na farko yanda Allah ya kare annabi salihu daga makirci ya kare annabi isa alaihi salam daga makirci <clears throat> haka shi ma annabi muhammad Allah madaukake ya ce suna shirye nasu makirci Allah yana shirye mai da musu wallahu khairul makiri haka na a suratu fatir aya ta 42 wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makra sayyi sai Allah madaukake ya ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi mummunan makirci baya aukawa face ga masu shirya shi fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin shine Allah yace to ai ba akan ka aka fara ba ya kai Muhammad annabawan farko an kulla musu makirci kuma na kare ai ba abin da suke jira face wancan hanya dama ta mutanen farko falan tajida li sunnatillahi tabdila wa tajida li sunnatillahi tahwila Allah ya tabbatar da kariyarsa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan alƙawari ne wanda bai tsaya ga annabawa kadai ba alkawari ne mai gudana har zuwa tashin kiyama a suratun nahl aya ta 45 afa amina lazina makaru sayyiati kaga wannan bai tsaya ga annabawa ba waɗanda suke shirya makirci za su cutar da wasu shin sun aminta an yaksifa Allahu bihim al-arba aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takawufin fa inna Rabba la ra'ufur rahim to kokari da aka yi tai na ga an kashe manzon Allah wallahi ya fi sau 20 kokari daban-daban tun manzon Allah yana maka har ya dawo madina to da yawa dukkan waɗanda suka yi kokarin nan daga cewa sun cutar da manzon Allah babu wanda ya nasara illa dai wasu daga cikin su ma dalilin wannan kokari nasu yasa suka karbi addinin musulunci kamar suraka bin malikin wanda ya kokarin hallaka manzon Allah a lokacin da ya hijira yana tare da sayyidina Abubakar hadisin yana al bukhari babu hijratin nabiyyi suraka bin malik yayi kokarin hallaka manzon Allah a lokacin da annabi yake hijira daga makka zuwa madina amma ta dalilin kokarinsa Allah ya nufe shi da musulunta to sannan akwai umairu bin wahbin aljumahi shi ma yayi kokarin kashe manzon Allah wato shi umairu bin wahbin ya fi kama da labarin mutanen annabi salihu alaihi sada wanda muke karantawa saboda masharranci ne sosai kamar yadda Allah yake wa kana fil madinati tis'atu rahatin a birnin annabi salihu alaihi salam akwai mutane tara masu barna wato fasikai ne na kin karawa masu kokarin su ga cewa sun halaka annabi sallallahu alaihi wasallam to haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi akwai mutumin da ake kiransa Umairu bin Wahb bin masharranci ne a garin Makka kowa ya san shi dan haka ana tsoron shi ya kasance akwai ranar da ke yake zaune da Safwan bin Umayya safwan bin umayya an kashe babansa a yakin badar da babansa da abu jahal babansa shine umayya ya zamanto dukansu an kashe su a yakin badar to wannan abu yana damun shi wato safwan don haka ranar sai ya kirawo wannan hatabibi shaidani umar bin wahabin aljumai a gefen ka'aba suna zaune suna hira وكان عمر بن وهب شيطانا من شياطين قريش كان حديث محمد بن جعفر بن الزبير yake ba da labari ya ce a lokacin umairu bin wahabin shaidani ne daga cikin shaidanun ƙuraishawa wato kangararre ne wanda mutane na tsoron shi wa kana min man yu'zi rasulullah kuma yana daga cikin waɗanda suke cutar da manzon Allah kafin annabi ya hijira to saboda haka ya samu zama da safwan safwan bin umayya wa kana ibnuhu wahbi bin umayr fi usara ashabi badr to shi wannan hatabibi kuma ɗansa an kama shi cikin fursunoni yana cikin fursunoni da aka samu a yakin badar yana cikin kafirai da suka tafi yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam aka kama fursunoni saboda haka akwai ɗansa yana cikin waɗanda aka tsare sunan shi wahab faƙala umairu bin wahabin saboda ka umairu bin wahabin yana zaune da safwan shi safwan bin umayya an kashe masa baba a yakin badar shi kuma umairu bin wahabin an kama ɗansa a yakin badar don haka sun zauna a gefen ka'aba suna hira faƙala umairu bin wahabin sai umairu bin wahabin ya ce sadakta wallahi laula dainun alayya yace in ba dan bashi da ya min yawa ba laisa indi qaba'uhu kuma ba yadda zan yi indiya wannan bashin wa iyali kuma in ba dan ina tsoron iyalai na za su shiga wani yanayi ba aksha alaihim bai'a ba'di idan na tafi ban dawo ba ina tsoron za su shiga wani hali larakibtu ila muhammad ya ce da na hau abin hawa daga nan na wuce madina ina tafiya hatta aktulahu in kashe muhammadu a tsakanin mabiyansa da ranar katau to shi kuma wannan abokin hirar nashi mai kudi ne safwal bin umayya shi wannan hatsabibi talaka ne bashi da kudi yana ganin inda a ce yana da wadata to da ya je ya kashe muhammadu shi ko wannan mai kudi sai ce masa a to idan ku za ka iya haka ai shi kenan ni zan ɗauki nauyin biyan bashinka zan iya biyan bashinka ya ce masa ni zan ɗauki nauyin iyalanka ko da ka mutu zan kula da su don haka wannan abu da ka faɗa ɗin nan yana da kyau ka je ka yi shi kaga kenan shi ma ya ƙarfafa masa yana cewa alayya dainuka ana aqabihi anka duka basu sukan ka na ɗauke duk bashin da ake bin ka zan biya wa iyaluka ma'a iyali iyalanka kuma zan hada su da na wa iyalai usawwihim ma baqu la bi ajzin anhu za mu rike iyalanka matukar akwai wanda ke da rai a cikin su ba za mu taba barin wani ya tagayyara ba <clears throat> saboda haka ka kama hanya ka je ka biya wannan bukata taka wato shi ya goyi bayan umair bin wahabin ya zo madina ya kashe manzon Allah yana da karfin hali kuma ana tsoron sa shikenan sai ya shirya ya kama tafiya yana zuwa madina sayyiduna umar sai ya ganshi sayyiduna umar ya riga ya san wannan shedani maza sai sayyiduna umar ya shigo ga manzon Allah yace <clears throat> ya rasulullah haza umair bin wahabin ga umairu bin wahabin ya shigo garin nan kuma ya zo kofa gida yana neman izinin ma ya gana da kai eh, mutawashihan bi saifi ya zo da takobinsa kala sai manzan Allah ya ce fa hutun da ya zo don ya gani bismillah ka ba shi dama ya shigo sai na umar ya ce to dama na san manzan Allah shi ba zai hana ba fa akbala umaru hatta akaza bihimalati saifihi fi unuqihi falabbahu biha sidna umar ya tafi ya same shi ya ci kwalansa sosai bayan haka ya nemo wasu matasa daga cikin mutanen madina sidna umar larjali min al'ansari min man kana ma'ahu ya ce wannan zai shiga wajen annabi yana rike da kwallonsa ya ce to kuma abin da nake so da ku ku je ku zauna tsakanin shi da annabi ku zauna kuna jira duk motsin da ya yi karku ba shi don ya yi motsi zai yunkura maza ku buge shi kuma shi ma ya ji <clears throat> sai na umar ya faɗi wannan ya ce udkulu ala rasulillah fajilisu indahu ku shiga wajen manzon Allah ku zauna tare da shi wahzaru hadal kalba alaihi ku kiyaye wannan kare ga manzon Allah karku yadda ku bar wannan sai na Umar dama eh, idan yayi hange abin yana tabbata sai na Umar ya san wannan mutumin banza ne fa innahu ghairu ma'mun wannan ba mai amana bane karku bashi ya kusanci manzon Allah summa da kala ala rasulillahi bihi sannan sai na Umar yana rike da kwalan Umairu bin Wahab ya shigo da shi wajen manzon Allah yana rike da fana lokacin da ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce arsilhu ya Umar ka sake shi mana ya kai Umar sai na Umar sai ya sake shi amma dai sai na Umar bai fita ba manzon Allah ya ce udun ya Umar to matso mana ya Umairu kaga shi dai manzon Allah cewa yake matso fadana ya matso wajen manzon Allah faƙala lokacin da ya zo kusa sai ce an imu sabahan wato ma dalla da wannan safiya gare ku wannan gaisuwa ce ta jahiliya kanat tahiyya ahlil jahiliya bainahu a zamanin jahiliya haka suke gaisuwa an imu sabahan an imu sabahan wato safiya ta kware gare ku ana muku fatan safiya ta kware sai manzon Allah ya ce kad akramana Allah bi tahiyyatin khairin min tahiyyatika Allah ya daraja mu ya ba mu wata gaisuwa wannan gaisuwar ta fi wacce kai mana ya umairu gaisuwar da Allah ya canza mana ita ce assalamu alaikum tahiyyatu ahlil janna wannan gaisuwa ce ta yan aljanna sannan sai annabi ya ce fa ma ja'a bika to umairu me ya kawo ka madina annabi ya tambaye shi me ya kawo ka madina ma ja'a bika sai ce ji li hadal al-asir alladhi fi aydikum ka san bayan yakin badar kun kama dana to dana din nan na biyo wanda yake hannunku ina fatan a bani shi sai manzon Allah ya ce a'a fama sai saifi to kika, idan ku danka ne ya kawo ka Madina me yasa ka rataye takobi a wuya yaya ka zo da takobi kuma a rataye a wuyarka shine sai ya ce haba muhammadu qabbaha Allahu min suyufin kubban banza me suka yi mana ba gashi mun yakin badar da kai ba ina nasara fa hal aganat anna shay'an kubban sun wadatar da mu ne da komai wato yana yana nuna ma annabi ai takobin ma bai amfane su ba ko da aka yakin badar sai manzo Allah ya ce usdukuni malladi ji'ita lahu ka gaya min gaskiya mai yi a garin madina ka gaya mun gaskiya kala sai ce ma ji ito illa li haza ai ba abin da ya kawo ni sai wannan dana da kuka kama a yaki shine nazo saboda in karbe shi sai manzo Allah ya ce a'a bala ba haka bane ka atta anta wa safwan bin umayya da kai da kai da safwan bin umayya kuka zauna fil hijri a gefen ka'aba fatazakartu ma kuka yi muhawara kuke tattaunawa ashabal qalib waɗanda aka kashe a yakin badar aka zuba gawansu a cikin rijiya manyan makka min quraish da abu jahal da su umayya fa lokacin da kuke wannan hira sai kace laula dainun alayya wa iyali in ba dan basu sukan da ake bina ba in ba don iyalai da suke gare ni ba lakaratu hatta aktula muhammadin da na fita hatta aktula muhammadin na tafi madina na kashe muhammadu fatahammala safwanu laka bidainika saboda haka sai safwanu bin umayya ya dauki basussukanka yace zai biya wa iyalika ya dauki nauyin kulawa da iyalanka ala an taktulani akan cewa ka zo madina ka kashe ni da wannan takobi sai manzon Allah ya ce wallahu ha'ilun bainaka wa baina zalika kuma Allah ya riga ya shiga tsakaninka da wannan abin da ka zo domin shi Allah ya shiga tsakaninka da wannan manufar Allah ba zai baka dama ba sai Umar ya ce ashhadu annaka rasulullah to kaga shi ma dalilin haka ya zama musulmi shedani ne amma kuma Allah ya nufe shi da musulunta ce an annaka rasulullah na shaida cewar kai manzon Allah ne kad kunna ya rasulullah wallahi haka ne abinda duka ba da labari mun kasance nukazzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabari samai ta zo da labarin sama mun karyata wa ma yanzulu alayka min alwahyi duk wani wahayin da Allah ya saukar maka mun karyata wa hadha amrun amma gaskiya wannan abu da ka bani labari a yanzu ya kama hankalina saboda wannan muhawarar babu wanda ya san da ita illa ana wa safwan daga ni sai safwan muka zauna muka tattauna fa wallahi inni la'alamu ma an ba'aka bihi illa Allah na tabbata babu wanda ya sanar da kai sai Allah Allah ne kadai ya gaya maka abin da muka zauna muka tattauna shine sai ce alhamdulillahi alladhi hadani lil islam nayi ma Allah godiya da ya shiryar da ni zuwa ga addinin musulunci kaga wanda yayi hijira dan ya kashe manzon Allah sai Allah ya mai da hijirarsa ta koma ga Allah da manzo yace wasaqani hadal masaq ina godiya ga Allah da ya sa yi irin wannan doguwar tafiya da nufin in kashe ka ina godiya ga Allah don ku a dalilinta Allah ya sa na karfi na samu shiriya ثم شهد شهادة الحق sannan ya furta kalmar shahada sai manzon Allah ya ce faqihu akakum fi dinihi manzon Allah ya tabbatar gaskiya ne musuluncinsa ya ce masa yana Umar da waɗanda suke zauna kusa ya ce ku je ku karantar da shi addini dan uwanku ne yanzu ya zama musulmi wa qari'uhu alquran ku karanta masa alqur'ani wa atliqu lahu asirahu kuma dan sa ma ku sake mar dan sa da aka kama a yaki ku sake mishi sai ce to ya rasulullah inni kuntu jahidan ala itfa'i nurillah ni da na dage sai na bishe hasken Allah hasken Allah tabaraka wa ta'ala shadid al'azali man kana ala dinillah na kasance mai tsananin cutarwa ga wanda ya karba addinin musulunci sai ce to abinda nake so inni uhibbu anta ta'azana li ka bani izini in koma makka in zauna a garin makka fa'ad'uhum ila Allah wa ila islam in ringa kiran mutanen makka zuwa ga Allah da kuma addinin musulunci La'allallahu Allah an yahdihum tana yiwa Allah ya shiryar da su wala uzihim kama kuntu uzi ashabaka fi kuma na maka alkawari da can da nake kafiri babu shakka nayi yi mugunta gare ku yanzu na musulunta na maka alkawari ba zan yi mugunta ga kafirai ba don wato annabi na tsoron kada kuma yanzu muguntar tasa ta koma ga kafirai sai ce a ba zan cutar da mutane ba fa azina lahu rasulullah sai manzo Allah ya ce to babu laifi sai ya kamo hanya ya dawo makka to shi safwan bin umayya abokin zaman nashi bai san abin da ya faru ba saboda haka duk sa'ilin da wata ayari ayari aka samu ayari ya taho makka matafiya maza sai ya taho bayan gari yana so ya ji labari kawai an filla kan manzon Allah yana jira a'a duk wannan ayari da ya taho ya labarin madina ce kai al'amari ta kyau yake musulunci yana ta karuwa garin sai na baci wa kana safwanu hina karaja umayr bin wahb qala li quraish lokacin da umayr bin wahb zai dawo a lokacin da ya bar makka lokacin da ya bar maka zai tafi madina shi safwan ya gaya wa mutanen maka albishirinku yanzu ajalin muhammadu ya zo ya gaya musu albishirinku ajalin muhammadu ya zo saboda umar bin wahabin shaidanin nan ya tafi madina zai kashe manzon Allah ta yanzu ga umar bin wahabin ya dawo ya taho makka bai kashe manzon Allah ba ya taho da musulunci to wannan abin sai ya tada hankalin safwan ya tsiri gaba da shi ba su ko ganawa ba sa ko magana kuma shi umairu bin wato wahbin daga lokacin ya shiga kokarin musuluntar da mutane Allah ya taimake shi da yawa mutanen maka sun karbi addinin musulunci a hannunsa wannan yana al-mu'jamul kabir eh, na al-imam qabrani hadisin ya zo mursalan bi isnadin jayyidin kamar yadda ibnu kasir ya fada a littafin asiratun nabawiyya yana juzu na uku shafi na uku, so Allah ya yayi kariya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yayi kariya ba manzon Allah kaɗai ba duk wani waliyin Allah tabaraka ta'ala, yana samun kariyar Allah yana samun tsaron Allah tabaraka ta'ala, amma tsaron nan ba dawwama yake ba kamar misali wannan ka'ida da ta zo wa an jainal ladina amanu wa kanu yattaqun mun tserar da waɗanda suka yi imani kuma sun kasance masu kiyaye dokokin Allah wato Allah yana kariya ga annabawa Allah yana ba kariya ga manzanni Allah yana bada kariya ga waliyansa yana ba kariya ga waliyansa eh, yanda ya taho a suratu Ali Imran إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس kaga an kashe annabawa an kashe malamai wanda Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani an kashe annabawa an kashe malamai to ina alkawarin Allah Allah madaukake cewa an amanu wa kanu mun tseratar da waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna kiyaye Allah wato Allah yana baka kariya gwargwadon lokacin da kake isar da saƙo idan ka gama isar da saƙon wannan kariyar ta gama aiki zai baka kariya zuwa lokacin da za ka isar da saƙon shi idan ka gama isar da wannan kariya idan ka gama isar da wannan saƙo sai kariyar ta kare wannan amanar sai ta zo iyaka fala na biyu don haka idan kaji an ce an kashe annabi sai da annabin ya gama isar da saƙon Allah idan kaji an ce an kashe waliyin Allah to sai da wannan waliyin Allah ya gama isar da sakon Allah don haka wannan babu shakka Allah ya tabbatar mana ana kashe annabawa ana kashe malamai yaktuluna nabiyina eh, eh, bighayri haqqin wa yaktuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين بما النباوة با والله حتى شك جافر ba a kashe shi ba sai da ya gama ma Allah aikinsa hakanan malam albani ba a kashe shi ba sai da ya gama aikin da yake ma Allah kafin su gama ba ka iya taba su shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa wa an jaina allazina amanu wa kanu yattaku don haka in ka dubi mutuwar Sheikh Jafar da a ce yana da rai babu wani abu sabo da zai kawo sabanin wanda da ya riga yayi ya riga ya gama komai saboda babu wani babi wanda bai taba ba haka in ka dubi albani shi ma kafin rasuwarsa yayi kokari kusan duka babukan musulunci ya gama taba su don haka yasa kisansa ya zamanto tukunci ne na Allah tabaraka wata'ala gare su wato Allah madaukaki ya baka kariya a lokacin da kake isar da sakonsa bayan ka gama sai tukunci da mutuwar shahada amma fa shi kafiri bai yi nasara ba to wannan alƙawarin Allah ne tabaraka wata'ala wannan ya zo cikin uh, bayanin bin baz yana majmu'u fatawa mujallar 8 shafi na 150 haka nan fatawar lajina mujallar 26 shafin 36 a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin manzon Allah babu irin ƙoƙarin da ba a yi ba a ga cewar an nakasa annabi Muhammad a ga cewar an cutar da manzon Allah amma abin da zai gwada maka wannan bayani da muka gabatar duk waɗanda suke ta ƙoƙarin kisan manzon Allah tun yana makka har ya yi hijira ya koma madina ƙoƙarin ake ba dare ba rana Allah bai ba su nasara ba ana nan sai da aka tafi yakin khaybar a shekara ta bakwai aka samu wata bayahudiya ta sanya guba a cikin nama ta kawo shi ga manzon Allah ta kawo wannan naman ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karbi wannan nama ya ci bayan ya ci naman sannan jikin naman yake ba da labarin cewa an sanya guba a cikinsa na tsokafin zira'u wa akbaratin nabiya bi annaha masmuma kafar akuyan take gaya wa manzon Allah an sa guba a cikinta a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa nama a bakinsa famtana min al-istimrar fi ha sai manzon Allah ya daina ya zama bai daina ci gaba da ci ba to amma wannan nama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a bakinsa guban ya riga ya taba makogoron manzon Allah guban ya taba makogoron annabi Muhammad har ma Anas bin Malik saboda a gidan manzon Allah yake hadisin yana sahihu bukhari da kuma sahihu muslim anas yace fa ma ziltu a'rifuha fi lahawati rasulillah duk sai da manzon Allah ya bude baki yana magana sai in hangi sa can wurin da ya dafi saboda wannan guban da aka sanya ma a jikin nama wato idan annabi ya bude baki Anas yace ina hange ina hange cikin bakin manzon Allah ina ganin wannan guba inda yayi dafi wanda al-Imam nawawi a sharhin wannan hadisi yace ka annahu baqiya lisummi alama wa afarun min sawadin aw saboda naman da annabi ya sa a bakinsa taba makogoran eh, da annabi sallallahu alaihi wasallam naman yayi sai ya sa wannan gurin yayi baki don haka idan annabi ya bude baki daga wannan lokaci shekara ta bakwai daga hijira idan annabi ya bude bakinsa yana magana idan har ka iya hangen makogoronsa to za ka ga wannan baki amma cikin ikon Allah ko zazzabi manzon Allah bai yi ba a wannan lokaci mai dalili saboda bai gama isar da manzanci ba don haka wannan guba ba zai yi tasiri ba amma nan take wanda ya ci wannan naman akwai sahabinsa da ya ci wannan nama nan take shi ya mutu ana ce masa bishir bin bara addinu ma'ruf shi nan take ya rasu amma shi manzon Allah bai rasu ba saboda me alkawarin Allah idan dai akwai sakon Allah a gaban manzo to babu wanda ya isa cutar da shi idan ka ga an cutar da annabi to ya gama isar da sakon Allah wannan cutarwan tukuici ne ga annabi <clears throat> ba wai cutarwa bane ga manzon Allah famtana min al-istimrar ana nan daga shekara ta bakwai har aka kai shekara ta goma sha ɗaya <clears throat> shekara da manzon Allah ya rasu tun da annabi ya rasu a ɗakin aisha to aisha ta ba da labari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu jinya na ajin Ta gade tun wannan lokaci wannan guban Allah maɗaukaki ya dakatar da shi baya tasiri a jikin manzon Allah <clears throat> amma da ajali ya zo ga annabi Muhammad lokacin mutuwa ya zo ga manzon Allah sai Allah ya sako wannan guba na abincin ya sako wannan zafin ga manzon Allah sai Allah ya sako wannan cuta ga manzon Allah <clears throat> saboda annabi duk sa'ilin da wani abu ya cutar da shi ana ƙara rubuta masa lada ana ƙara rubuta masa ɗaukaka a wajen Allah saboda haka sa, Allah ya sako wancan guba wanda da ya riƙe ta ya rike ta domin annabi bai gama isar da aikinsa ba shine manzon Allah yake ce mata ya Aisha ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi haibara. manzon Allah yake ke Aisha ban gushe ba ina jin radadin abincin da naci a yakin haibar. shekara ta bakwai yanzu yana shekara ta goma sha kaga an samu kusan shekara uku da watanni amma manzon Allah yake yanzu ina jin zafin wannan guba manzon Allah ce fa haza awanu wajadtu inqita'a abhari a yanzu nake jin alamar tsinkewar jijiyar da ta hada da zuciya na min zalika summi saboda karfin wannan poison hadisin yana sayu bukari babu maradin nabi wa wafatihi wannan babu shakka hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta hadisin Abu Huraira shi ma yana sahih bukhari kitabul jizya babul jizya yana hadisi na da 2923 yana kitabun magazi babu maradin nabi ya zo ta hadisin abdullahi bin mas'ud aisha abu huraira abdullahi bin mas'ud sannan akwai ummu mubashir al-ansariya mahaifiyar wanda ya ci naman tare da manzon Allah mahaifiyar bishir bin al-bara ibn ma'rur ta shigo wajen manzon Allah da kanta ta ba da labari ummu mubashirin al'ansariya ta ce da kaltu ala rasulillahi fi waj'ihi Lazi, qubida fi a wannan rashin lafiyar da aka karɓi ran manzon Allah rashin lafiyan ajali ta ce na shigo wajen manzon Allah fakultu sai na ce bi abi wa ummi ya rasulallah ma tattahimu bi nafsika fa'in ne la attahimu illa a alladhi akala ma'aka kai bar tana cewa ni dai dana na tabbatar abin da ya kashe shi wannan guba na abincin da ya ci kake cewa to kai kuma fa ya rasulullah <clears throat> sai manzo Allah ya ce wa ana la'attahimu attahimu ni ma na tuhumar kowa face wannan guba din manzo Allah ya ce baya tuhumar kowa face wannan guba hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 3913 hadisin muttafaqun alai yana kitabul hibati sahihul bukhari babu qabulil hadiyya min al mushrikin sahihu muslim kitabus salam babu summi hadisi na 2190 kuma ya zo cikin hadisin abdullahi bin mas'ud <clears throat> abdullahi bin mas'ud sai da ya rantse yace li an ahlifa tis'an rantse tara. anna rasulullahi kutila katlan shi manzon Allah kisansa aka yi ahabbu ilayya na fi son haka min an ahalifa wahidatan annahu lam yuqtal na fi son a ce in rantse sau tara kisan manzon Allah aka yi akan rantse sau ɗaya ba kisan manzon Allah aka yi ba وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه shahida. Allah ya riƙe annabi Muhammad a matsayin manzo a ƙarshen rayuwar manzon Allah sai ya yi mutuwar shahada kuma wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala da shi da sayyiduna abubakar an samu labarin shi ma sayyiduna abubakar akwai guba wanda yahudawa suka samu shi hadisin yana al-musnadul imam ahmad ya zo ta bayanin abdullahi bin mas'ud yana kitabu dalailin nubuwa na al-imam baihaqi mujallal na bakwai shafi na 172 saboda haka duk sa'ilin da kaji an ce annabi ya rasu ko an kashe shi ya gama aiki duk sa'ilin da kaga an ce maka an kashe malami to wannan malami kafin a kashe shi ya gama aiki Allah tabaraka ala yana musu tukunci ne da mutuwar saboda ta zama shahada gare su <clears throat> bari mu kara da labarin annabi lutu alaihi salam yace wa إذ قال لقومه أتعتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه الله يتكوموا أيك النبي لوط عليه السلام ولوك تشنع النبي لوط يتشي ومتاننسى أتأتون الفاحشة ينذكنا دوم الفاشا وأنتم تبصرون الهالي كنا غني نعم أئنكم لتعتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال شهوة ينزقنا زواج مزاد شعوركم من دون النساء من مقام ماتا بل أنتم قوم تجهلون annabi lutu ya ce ku dai mutane ne waɗanda kun jahilci alkhairi wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta ta sashin tsarin halittar mata din فما كان جواب قومه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان جواب قومه باب جواب عند جماعة سكا باير إلا أن قالوا abinda kawai suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum ku fitar da mutanen lutu daga alƙaryar ku innahum unasun yatatahharun ai su mutane ne waɗanda suke nuna tsarkaka fa an jaina wa ahlahu wa ahlahu illa امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه وأهله سيمك تيرة الدشيد يا لنسى إلا امرأته فاتيما تسى قدرناها من الغابرين من قدرا تناشكين وأن دسك ثورا من الباقين في عذاب الله تعالى وأمطرنا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا مكيمس روى سما Allah madaukake ce wani irin ruwa na musamman na duwatsu fasa a matsarin munzarin wato ruwa da aka yi wa waɗannan gargaɗi irin wannan ruwa da aka yi musu ya yi muni ruwa na azaba da aka saukar gare su wato Allah ya saukar da azaba a kansu ta dalilin laifukan da suka aikata Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗa daidai kuma Allah ya sa mu dace da albarkan da ake samu a cikin wannan wata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك